الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من أبدا جنبا نهينا الأنكور كان رجلا wa badu yan uwa da suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna wato sha takwas ga watan shawwal hijirar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da wato goma ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da darasi cikin littafin din hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama wannan ita ce halka ta ɗari da ashirin da uku wannan kuma wato halka ta ɗari da ashirin da uku jiya mun fara maganan abubuwa guda uku na yi maganan ɗaya a bari gobe zan yi magana biyu cewa cikin shubuhohin da ake amfani da su ana cewa a yi ta ɗariƙan nan babu wani abu a cikinta sai la ilaha illallahu bayan ku wara'aha ma ha. a bayanta akwai kuma abin da ke bayan wannan sai istighfari sai salatin annabi wannan da shi ake yaudaran mafi yawancin mutane da jahilai wa'inda ba su karatu sun san ka'idar da ake bi wajen abauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu karanta littafi yau gobe zan dawo in tattauna wannan matsalar ragowar guda biyun da ya rage malam ya ce Wani Allah kafin mu ci gaba gobe ranar juma'a idan Allah ya kai mu kai tsaye daga karfe takwas da rabi ko zuwa tara insha Allah muna da lakta ko muhadara mai taken haɗuwa da annabi ya ƙazatan iri da muzu bayan annabi ya koma zuwa ga Allah addini ko yaudara da fuwan nani sai ka sa alamatu listifam alamar tambaya sai ka bai shi haka ran juma'a kuma insha Allah za mu buɗe layi ƙarshen karatun za mu ba da dama mutane waɗanda suke da ta cewa su bugu wayoyinsu insha Allah wannan ba matsala ba ne sana abu na biyu muna faɗawa masu saurare cewa wata jama'a da sunan wahabiyawa wanda suke riƙe da alƙur'ani da sunna akan fahimtar mutanen kirki magabata na farko ba a yi su ba babu an dai taɓa yin wani mutum sunansa abdulwahab rostom ya rayu a yankin jazair algeria a nan afirka ya rasu tun hijira ɗari da casa'in. tsakaninsa da muhammad dan abdulwahab akwai shekara kusan shekara dubu da haka sai zamantu. wancan mutumin yana da aƙida na ibadiyya da khawarij sai aka ɗauko da sai aka jingina wa muhammadu ɗan abdulwahab amma ba abin da ya haɗa muhammad bin abdulwahab da kuma rostom bin abdulwahab kai daga jin sunan rostom ka san akwai matsala ma rostom abu na uku muna faɗa ma ‘yan uwanmu in tijjaniya cewa maganar da ku kuka yarda da ita cewa shehu tijjani ya ce ma muhammadu gali idan ila an nishe an bi mizanin shari'i in an ce na faɗa abu ku auna shi da ma'auni na alƙur'ani da sunna to jiya la'ilaha ilaha illallah da aka ce ai babu wani abu a cikinta ita ɗari sai la'ilaha illallah da muka kawo muka ce la'ilaha ilaha illallah akwai ta a ƙur'ani kuma ba shehu ba ne ya zo da ita annabi Allah ya sauka da ƙur'ani ya zo da ita shin annabin ya aiki da ita eh, ya yi. ya koya wa sahabbai eh ya koya musu to muna so ne yanzu a koma a yi la'ilaha illallah irin yadda annabi ya koya wa sahabbai shekara 23 kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah wannan shi ne abin da ya dace wa sunna amma kowa ya ɗauki la'ilaha illallah ya ce zai yi ta yadda ya ga dama to wannan ya saba wa abin da annabi ya karantar a shekara 23 wannan shi ne. to ne malam yace wani Allah sahibin rima ba mamaki mai littafin rimahu ya'ani bi qawlihi yana nufi da maganarsa sa shine jawahirul aqtab Jauhari na aqtabu qudubai yana nufin shine kibarar qawl manyan mutane wa aba'i masadatihim da kuma manyan shugabanninsu. Ya yace illa sai dai annan lafza la ido ala zalika lafazin ba zai taimaka wajen ɗaukar haka ba illa bit takallufin sai da takallufi ka ɗora wa kanka sai ka kwakulo abin da ba zai kwakuli ba kamar yadda yanzu suke sosai sun ɗora wa kansu da ruwaya na ni fil ya ƙaza sai sun kare cewa ana ganin annabi kiri da muzu da ita kuma ba zai kare ba wai za ta haƙaƙa in ya tabbata annar kutuba shi kutubi la wujuda lahu kwata-kwata ba wai sunan bane babu akwai sunan kutubi amma wani matsayi da sunan kutubi wanda Alƙur'ani ya naɗa. ko sunnar manzon Allah ingantacciya wannan maganan ƙarya ne babu ita wa anna aqidatul qutub kuma aqida ta cewa akwai wani kutubi yana can kogon hira ko gausi ne ko waye ma wa tasarrufuhu shi yake sarrafawa fil alam wannan duniyar aqidatun fasida wannan aqida ce ba ta ciya ahdatha hal juhalu wanda jahilai suka farar da ita to shine malam yake cewa faqad tahaddama ma banahu at in ku haka ne ka zo ka gina mukami ka bashi suna kuma ya zama addini ta'iwa wani ya ce to ai cikin maganar da aka ce wani ya faɗa ya ce wai shekul islam wai muna kiran shekul islam na ce da ya yi maganan ta zo kai kaga wannan littafin da shi zan ba shi amsa da shi cewa kwata-kwata a ko karatu na ce ai ba shekul islamu bin taimiyya kaɗai ake ce wa shekul islam ba san cewa shi ibrahim ana ce masa shekul islam ba ga littafin kitabu sa'adatul anam bi aqwali shekul islam wannan shekul islam din ibn taimiyya ne sannan ba baka ce masa shekul islam ba mai ka rage shi da shi ka kira shi tsoronsa ibnu taymiya mana ni ma na ga dama ka nake cewa yi sai me ai ba wani abani ne ai kalma ce da qur'ani ya zo da ita amma abin da qur'ani yake nufi shine dattijo wanda shekaru suka masa yawa guri uku a cikin qur'ani Ɗaya a cikin suratu hud cewa ata'ajabina min amrillah cewa wato wannan mijin nawa tsoho ne shekaru sun masa yawa qalat ya wailati a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba ali shekan. sai a suratu yusuf cewa qala ma'azallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana har inda suke cewa qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabiran sai kuma a cikin suratul qasasi wato inda Allah ya ambaci kalmar shekaru sai kuma malamai da suka ɗauki ta suka ba ta ma'anar wanda ya tara ilimi ya zama fannini ta kowane fanni shi kenan amma ba bi ba ne da za a ce a ga wani naɗi duk wanda bai yadda da shi ba wuta babu to shine malam ya ce faƙar ta haddama ma bana tijjaniyuna to da haka yanzu fa in tijjaniya abinda suka gina ya rushe minal maqamati na ɗaukar irin wannan matsayin لشيخهم قبب مالم قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في رسالة القبور ابن تيمية يا فلا رسالة صدي ربوتا يتي ثلاثة لا أصل لها أكوي أبو قداؤه لذلك أنا فلا باسد أسلي منتظر الشيعة الإمام المهدي المنتظر وندعك جرى almuntadir mai jira almuntazar wanda ake jira isin maf'ul ne daga intazara yantaziru mazdarin sa shine alintizar jira shine almuntazar da haka maganan mahadin shi'a da suka ce tun hijira 250 da wani abu ya ji ya shiga wani ramin bera a iraki ya ɓuya har yanzu yana ciki wannan maganan kurafatu tatsuniya ne ƙarya ne babu ita da wannan ne suka zo suka kafa hanya kuma sai suka dinga sata kuɗin mutane wannan shine abu na farko mahadin shi a kurafat ne babu shi wa kutubus sufiya sai wannan kutubi da aka zo aka nada da sunan wannan mansibi ne na sufanci cewa akwai wani kutubi yana kan kogon hirashi ke tafiyar da duniya wannan maganan ban yadda ka gama hadin shi a ƙarya ne wanda kamalul haidari daga bayan nan cikin malaman shi a shi ma ya tabbatar da cewa maganan fa tsakani da Allah maganan mahadin nan fa kurafat ne ƙarya ce kawai babu ita amma mu ahli sunna mun imani akwai mahadi zai zo ta zuriya al-Imam Hassan alaihi salam dan Ali bin Abi Talib gyara zai sifar mahadi na sunna da sifar mahadi na shi'a ya kai wajen bambanci tsakanin guda goma namu gyara zai nasu wanda suke jira batawa zai zai rusa ɗakin ka'aba zai zo da sabon hukunci ya hukuma bi hukuma ali da zai zo da kaza zai zo da kaza zai tayar da mata annaba daga kabari ya mata haddi zai dinga kashe mutane babu kakkautawa har sai mutane sun ce kai wannan mutumin bai da imani inda yana cikin iyalan gidan Muhammad da ya tausaya ma mutane duk wannan yana rubuta a littattafan shi a aikin da mahadi zai kenan aikin da zai kenan saboda ka ƙarya suke yi ƙarya suke yi ba wannan mahadin da suke da awa lam yalid wa lam yulad wallahi bai haifi kowa ba kuma ba wanda ya haife shi to wannan kurafat ne wannan mahadin dai da suke cewa yana cikin kogoshi suke jiran ya fito yau sama da shekara dubu to ƙarya ne babu shi sannan sai kutubi na sufiya cewa yana kogon hira shi yake juya duniya shi ma wannan kurafa ne tatsuniya ne sannan sai wa babu nusairiya to ne malam sai ya ce wa sadaqa wa rahimahullahu kan banau ala hududul qutubi nawa ne aka gina ala wujudul qutubi akan samuwar cewa kudubin nan akwai shi min dalalatin nabata Waje jahalatin na jahilcin da ya bara'ul minhal islamu musulunci ba shi ba wannan hanyar ba wannan hanyar ba musulunci na wani yaya za a yi kana musulmi kana karanta ayoyi a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka gurare da yawa ya ce maka shi yake yin kaza shi yake yin kaza shi yake yin kaza sannan a daidai lokaci ɗaya kuma sai a zo a faɗa maka sai a ce maka akwai wani kuma tare da haka shi kuma shi yake yin kada, shi yake yin kada, shi yake yin kada. yaya za a ka yadda da wannan ta yaya za a yi mutum yadda da wannan inda ba toshewar basira ba da wa basira ai bai kamata ba gaskiya wannan toshewar basira ne da ɓacewar basira da haka wannan maganar tsakanin da Allah cewa akwai wani bi? shi yake jujjuya duniya shi yake tafiyar da arzikin mutane shi yake yin kada, shi yake yin kada, shi yake yin kada. wannan maganan duk tatsuniya ne a suratul annamli mai Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama magana akan annabi lutu da mutanen shi sai ya ce fa'in jina wa ahalahu illa mar'atahu ka qaddarnaha min al-ghabirin wa amtarna alaihim matsaran sai ce fasa'a matsarar munziri yana gama sai ce kul alhamdulillahi ka ce godiya ta tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa aminci ya tabbata akan bayinsa wanda ya zaba Sune ajin farko annabawa sai sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi sallam. Allah ya ce musu allahu khairun an bayi shirikun. yanzu Allah shi ya fi zama alheri ko abin da kuke ɗaukowa ku sa masa kishiya ku tarayya da shi ya yi tambaya ya ce an man khalaqal samawati wal arda shi yanzu wanda ya halitta sammai da ƙasai ka duba da kyau ka gani an man khalaqas samawati wal arda yanzu wanda ya halitta sammai da ƙasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an shi yake saukan muku da ruwa daga sama bihi Allah ya ce sai به da wannan wannan ruwan muka saukar saukar sama. sama حدائق gonaki za ta ba hajjatin ma'abuciyar In yanzu ba damuna ta sauka ba in ka ta bayan gari kaga shukoki sun fito in kuma inda ake harkar noma ne in ka gonan da gaske kaga yadda ga nau'in kaza na abinci ga nau'in kaza na abinci ga nau'in kaza na abinci Allah ce ma kana lakum an tumbitu shajara duk wata bishiya da kaga ta fito ko ciya Allah ce ba za ku iya fito da ita ba duk mai gona aikinsa kawai shine je ya shuka ya tafi amma aikin fitowa shukan nawaye na Allah ne shi yasa yace ma kana lakum antum bitu shajaraha wallahi ba za ku iya fito da bubbugo da bishiyar ba yace masa a ilahumma Allah yanzu ya za ku dauki wani Allah ku haɗa shi tare da Allah wajen ba su haƙƙi iri ɗaya Yake kai yayin da ka san cewa wannan aikin Allah ne kaɗai ke yin shi sannan abin da ya kamata ka nema wajen Allah ka je ka neme shi wajen wani Allah in ka ga an yaka Allah ya ce balhum qaumin ya'dilun a'a mutane ne kawai karkatattu mutane ba za su yin haka ba sai sun karkace wannan shine abu na ɗaya da Allah madaukakin sarki ya faɗa abu na biyu Allah ya ƙara cewa an manja alal adda qararan wane ne wanda ya ɗauki ƙasa ya sanya muku ita ta zama matabbaciya ko kaki ko kaso shine Allah alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada wa ja'ala khilalaha anharan ya kawo koramu ya saka mana a ciki can yayi maganan saukar da ruwa daga sama da damuna saboda abincin da ɗan adam yake ci akwai wanda yake da alaka da damuna akwai wanda bai da alaka da damuna yana da alaka da rani ne idan ya saukar da ruwan sama da damuna in aka janye shi da rani ya koma cikin ƙasa da ƙoramu shine waje ala khilalaha anhara sannan waje ala lahara wasiya Allah ya kawo ita wannan ƙasan ya sa mata kafaffun duwatsu shine waljibala autada autada ba za ka gane haka ba sai ka je makka abinda Allah ke cewa wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan al jibala tula ba za ka iya huda ƙasa ba kuma Allah ya ce baka kai dutse girma ba da haka zamu ga Allah yana ce mana wa ilal jibali kaifa ba, ku kalli dutse mana ku ga yadda aka kafa shi sannan waje alabain albaharin hajizan Allah ya ɗauki tekuna guda biyu sannan ya sanya shamaki a cikinsu ya ce wa huwa lazi marajal bahrain haza azbun furatun wa hadha milhun ujad wa ja'ala huma barzakan wa hijran mahjura Allahu akbar a ɗauki teku a sanya su suna haɗe amma wannan ruwan daɗi wannan ruwan da ba na daɗi ba kuma Allah madaukakin sarki ya sanya hadis shamakin da wannan bai shiga cikin wannan kuma tare suke tafiya idan ka ɗibo wannan ka zuba cikin wannan kana gani wannan zai koma in bai fito to da Allah subhanahu wata'ala ya ce ba za su haɗu ba wa yake yin wannan ya ce a ilahun ma Allah yanzu ya za ku ɗauki wani Allah Ko haɗa shi da Allah wajen bauta wannan na kira ce a siyaƙi na istifhami istifhami kuma inkari sai ce bal aktaruhum la alamu a'a wallahi mafi yawancin mutane ba su san girman Allah ba ne ai yanzu da muka zo muna wannan karatun ba ne fa ba fa wata ɗarika na kawo ba na ce ga ta a shiga da wuridinta ni ne muƙaddiminta sannan ne ma zan kafa muƙaddimai a wasu garuruwa su dinga in kafa kowanne gari inda in aji wanda zai dinga gabatarwa yana karɓar ɗarikar ba kishi ya fa nema wannan ɗarikar ba a'a rikicin kenan yanzu irin wa'annan tsafe-tsafen da ake yi a zo a kawo abu kaza a ce sirrin kaza a hada da kaza sirrin kaza a hada da kaza duk ba abinda bala'in nan abin mamaki fa hatta yankin nafa nan fa da suke sace mutane fa suna da alaka da malaman tsibbin nan fa yanzu ba kuna kallo ba aka kama wani yaro nan hanyar habuda cikin fulanin nan me ya faɗa cewa in ya kashe mutum yana shan jinin aka ce me yasa ya ce wani malamin shi ne ya ce dinga shan jinin saboda waɗannan malaman tsibban da kuke ganin su bala'i ne musifa ne a ƙasar nan duk bannan da ake da su ake to yanzu me laifin da muka yi cewa fa kawai fa mutane su dawo su bauta ma Allah shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa sannan kuma su yi bautar akan karantawan manzon Allah shi ne fa a ce maka ka dawo ka bauta ma Allah shi kaɗai a ta rikici da kai kana ranatawa kana cewa Allah ɗaya wannan yana nuna baka san girman Allah ba ne shi sa Allah ya ce bal aksaruhum ya alamu. sannan ya ce an amman da mutarra da ahu, dan Allah wane ne ke iya karɓa ma wanda ya matsu ya shiga cikin bukata lokacin da bala'i ya taso masa sannan wa shi su'a idan kana cikin hali mara kyau ya yi maka yanzu da wannan matsalan ta taso sannan wa ya ga alukum khulafa al'am wa yake sanya wani yana maye ma wani a doron ƙasa kaga limami a nan wajen yau ba shi bane ya tafi wani ya zo kaga shugaban ƙasa a ƙasa ba shi bane da wani ne ya tafi wani ya zo kaga gwamna a jiha ba shi bane wani ne ya tafi wani ya zo kaga kaza ba shi waye yake yin haka Allah ya ce a ilahun ma Allah kalilan qalilan ma tazakkaru Kaɗan ne wallahi mutane ke tunawa sannan yace amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahari wa yake shiryar da ku a cikin duhu na tudu da teku wa man yursilu riyaha bushran ne da rahmati wa yake turo iska tana muku bishara cewa ga ruwan sama nan yana zuwa ce a ilahun ma Allah yace ta'ala Allah amma yushriku Allah ya girmama akan abin da mutane suke yin shirka da shi sannan ya ce an manya bada'ul khalqa wane ne wanda ya fara halitta daga babu sun mai yu'iduhu sannan waye zai iya mayar da halittar wajensa sannan wa manya da min as-sama'i wal ardi wane ne zai iya yi muku arziki sama da ƙasa wa fi sama'i rizqukum wa a duna waye zai iya muku arziki Allah ya ce a ilahun ma Allah sai ce to kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalili in dai da gaske kuke kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja da dalili in dai da gaske kuke wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa saboda tun tunda maganan kudubin nan da sunan wannan matsayin da maganan cewa shehu tijjani shine khatamul awliya'i a zo a yi ta wata falsafa ana cewa akwai wato ita katam ɗin akwai waliyantaka hama akwai waliyantaka kasa wai da karfin tsiya sai ka ga wanda ake ganin suna da karatu Allah ya ba su karatu amma da suka sa son zuciya sai Allah ya zare ma karatun albarka sai sun yi kokari sai sun kara abin da ba zai kara ba ya ce wa ammal gausu amma shi gausu gausu faƙar ƙalibin manzur fi lisanil arab ibn manzur ya faɗa a lisanil arab ya ce inna husmu masdarin ismul masdar ne mun san akwai bambanci tsakanin masdar da ismu masdari kamar zakka da ake ambata a ƙur'ani ba masdar ba ne ismul masdar ne kamar yadda Allah ya ce wallahu ambata kun min al'arbi nabata nabata ba masdar ba ne ismu masdar ne domin idan za a ce wato masdar ne sai dai ya zama wallahu ambatakum min al-ardi imbatan saboda daga ambata yumbitu imbatan ne kaman wa kazzabu bi ayatina kizzaba shi ma ismu masdar ne ba masdar bane domin inda za a ci masdar ne sai dai a ce wa kazzabu bi ayatina takziban domin kazzaba yukazzibu masdarin su shine takziban wannan shine ka'ida da haka zamu ga alfaza yana cewa afadan nada faidan وأعمل سعادة فساس بداخل الخلق لينا وشدة فيا هب منه لمن شاء أمدة إمام لرسول الله بدءا وأودة كار أفادا ندا فيدا إفادة بدء من فيدا اسم مصدر اسم مصدر ني با مصدر بني والنشيني سيتي بمعنى الإغاثة دم أننتي مكناك الغوث اسم مصدر ني دم أنن الإغاثة al'igasa kuma daga agasa yugisu igasatan ne kamar a kaman aqama kamar a ta'a ata'a yuti'u ita'atan ne to ne yake cewa agasahu Hullahu gausan wa giyasan wal ula a'ala akan ce agasahu Hullahu gausan wa giyasan wal ula a'ala na farkon shi ne ya fi ce, yace wala allat tijaniyin ba mamaki tijjanawa Kuma yadda suke kiran kansu Mutujjanawa. Mutujjanawa kaza kaza Mutujjanawa kaza kaza kaza mu ne mahaddata alqur'ani mu ne kaza kaza kaza kaza mu ne masoya annabi muhammadu wa man sara ala darbihim da wanda ya tafi akan hanyar su yafsiduna bil gawsil mughith suna nufi da algausu mai agaji min babu itilaqil masdar ta babun afati masdar al ismul fa'il sannan ana nufin ismul fa'il wannan matsala ce ta luga a faɗi ismul fa'il an yi talakin masdar ana nufin mai ismul fa'il wannan kuma ya tabbata ana yin haka a lugar larabci a yi talakin ismul fa'il ana nufin ismul maf'ul da makamantansu kamar yadda Allah ya ce ƙala laha asimal yau makaga asim ismul fa'il ne amma da ma'anan ismul maf'ul shine la yau ma. babu wanda za a tsare yau to akan yi itlaqil masdar ana nufin ismul fa'il yace fa in qasadu zalika idan haka suke nufi fa kada amna'u fi dalali am anu fi dalali to kuma gaskiyar magana sun zurfafa cikin bata sai itlaqin masdar suna nufin ismul fa'il ma'ana inda gausun shine mai aikin fa innahu la mughitha illa Allah domin mun san cewa a haƙiƙa ne duk abin da ba wanda yake da iko a kan shi to ba ka neman agajin kowa in ba Allah ba. Ƙala ta'ala fi suratul amfali, Allah ya faɗa a suratul amfali a aya ta nawa ta tara ya ce, "Is tattabi suna rabbakun, lokacin da kuke neman agajin Ubangijinku, ja balakun sai Ubangijinku ya karɓa muku, da ya karɓa muku me yace zai sai ce an nemo mai dukun Allah subhanahu ta'ala ya ce to lalle ni zan karfafe ku zan karfafe ku da me bi alfin da dubu milal mala'ikati na mala'iku murdifina wanda yatba'u ba'dhum ba'adin sashen su zai dinga bin sashe. wannan yana sauka wannan yana sauka mun san kuma abin da ya faru Allah subhanahu ta'ala ya faɗa haka ita istigasa dama ba ka yin ta sai lokacin da ka shiga bala'i kana neman mafita shi yasa kaga can Allah yake fastagasa wallazi min shi'atihi alallazi min adumi wa kana zalika fi ghazwat badr wannan fa ya faru ne a yakin badar wan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin annabi huwa afdalu khalqillahi shine mafificin halittar Allah baina azhurihim tsakanin kuma jama'ar da tafi kowace jama'a nagarta sune sahabbai walam yastagisu bihi ai ga annabin da ana neman agaji da wani ba kai tsaye sai sahabbai su kama kafa su nemi agaji da annabi ba bal huwa nafsuhu alaihi salatu wassalam kana yastaghisu billahi shi kai shi annabi a lokacin da Allah ya koma yana neman agaji wai kuli yana cewa Allahumma ya Allah in tuhlik hadhihi al-isaba wannan jama'ar idan in tahlik hadhihi al-isaba idan wannan jama'a ta halaka al-yawma yau din nan la tu'bar Allah ba za a sake bauta maka ba domin yakin badar da suka fita ga baki daya sun fita su da uku da yan kai ne kamar yadda al al-Qur'ani ya bada da shaida sannan da al al-Qur'ani ya bada da shaida kuma qur'ani ya bada da shaida cewa dukkan sahabban nan da suka fita suka je yakin badar din nan dan Allah subhanahu wata'ala suka je yin yakin badar din nan haka alkur'ani ya ba da shaida su ɗari da goma sha uku ɗari uku kai da ‘yan kai ne suka je har Allah maɗaukakin sarki ya ce kada kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata sai ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah kun ga bangaren sahabbai dukkan waɗanda suka ji yakin badar din Allah ya ce sun fita ne dan Allah wa ukura kafiratun yarawna hum mislaihim ra'ayal ayni to jama'ar fa wanda ya fi kowa nagarta a wajen Allah annabi Muhammad ne jama'ar da ke tare da shi su ne sahabbai shi sahabbai ba wanda ya ce bari su nemi agajin annabi Allah sai ce istastagisu na rabbaku wannan hadisi yana cikin muslim hadisin Umar dan Khattab yace rawa muslim fi sahihi min hadisi ibn abbas qala yake cewa haddathani umar bin khattab umar dan khattab ya bani labari saboda abdullahi dan abbas ko da aka yakin badar yaro ne dan karami qala sai yace lamma kana yawm badrin yayin da ranar yakin badar sai nazarar rasulullah ila al-mushrikin wa ashabu annabi ya kalli mushrikai da sahabbansa salatu mi'atin ashara su 319 فاستقبل النبي القبلة سي النبي يكل القبلة ثم مد يديه سنا النبي يدغ هنا ينسى فجعل يعتف بربه النبي صلى الله عليه وسلم يكام الله سبحانه وتعالى الدعاء فقال ينا تي اللهم انجز لي ما وعدتني الله كتكا من القولين da kai وفيه ما زال يعتف بربه النبي بغشي بينا تأدعى ينا روقن الله hatta sakata rida'uhu an manki bai har sai da mayafin annabi ya faɗi daga kafaɗarsa fa aka zahu abubakar sai abubakar ya ɗauko wannan mayafin fa alƙafu alaman kibe ya ɗora shi a kafaɗar annabi sun baltaza mahomin wara'ihi sannan ya lizance shi ta bayansa yau ƙali yana cewa ya nabi Allah ka faka munafik muna shattuka munashatuka rabbaka wannan hadawar wannan magiyar da kake wa Allah ya isa haka ku duba ku gani fa annabi yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a yana neman agaji a lokacin har sai da sai na abakare ce irin wannan magiyar da kai ma Allah ka isa haka fa innahu sayinjizu laka ma wa'adaka Allah sai ya zartar maka da abin da ya maka alƙawari ta'ala sai Allah فأنزل الله تعالى في الله يسوكر دا إذ تستغيثون ربكم كتنا لوكا سندكو كينيهم أكجم أبنجدنكو استجاب لكم sai Ubangiji ya karɓa muku ya ce an nemo middukun bi alfin minal mala'ikati zan ƙarfafe ku da dubu na mala'iku murdafi na wanda sashen su wanna biya da wani wajen sauka. To wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. da haka in kalli wannan zama mu ga menene babban natijar shine natijar ana ƙoƙarin kana musulmi ka yi ƙoƙari ka koma duk abin da ba wanda yake da iko a kan shi sai Allah kakka neme shi a wajen kowa sai Allah malam Ali yana nuna cewa lokaci yayi dan yi ƙoƙari in tsaya a nan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh